يلبسون ثياب الكفار ومعنى ذلك يستدل بحديث إن الله لا يدعو إلى صوركم ولكن يدعو إلى قلوبكم. yana tambaya من hukuncin ainihin musulmai masu tuwa masu bayan sun a na tuwayen ko suna ta hujja da cewa inda Allah ya kudu la ya suna ta hujja da hadisin manzo inda Allah ya wala ku. ko Allah bai bi mai tsoro bai bi mai kyau shari bai abin da ke shi duka tabbata Allah na aiki da abin da ke zuciya eh wannan haka ne Allah ba zai yi hukunci da abin da asuwar ka ba ko kuma ainihin abin da ke jindikin ka Allah ne ma hukunci da abin da shi zuciya amma wannan hukunci Allah ke amma abin da mago sallallahu alaihi wasallam ya ce a man ta shi bai kai mun gwamnati kun yi kama da mutane a cikin su kuma wannan hadiba yake da za a da muske kimi muhalafatu ahlul da dun jami'a ya yi bayani a kan ba a wato shi ba daidai na ba shi kawa irin rai a asiyu kawa irin da rai haram na saboda mai tashabbuhi na da rai man ta shabba da kaunin hoton ko yi kama da mutane shi a cikinsu kun yi kama da zuci na cikinsu nan cikin mawakanmu na hausa musulmai malumanmu akwai wanda ka cewa wandon ga dan bola shi da tsala wasu sashe sallah ya yi kauri ana ban ba ya ce ko shi ta shi kauri na ya ce hurnar aka wanne mai namara wasu ta ya kara kafirun na koda wani don ya mashi ma to ya gama don ga dan bola hankali dan bola hake ne da shi da sallah an ce ko sau sai sallah ya kauri da abin da yau da sa wani sa'in wa kake da aka sa daga yanzu don haka ga ba a kamar suka yanka musulmi shi yi sai ba irin su ba su saboda mai shi abu da soyayya abin da zai tafiya ya ce wato ainihin in kana shiga irin shiga katarai to shi abin kamar kuma su tana soyayya ce kuma wannan shi tare ma soyayya musulunci don hakan da ba musulmin da ka zama cikin katarai bai samu ainihin rangwame ga musulunci ne ba zai sai ya kasance shi na soyayya da wasu da cikin katarai da ba katarai na ɗaya ba cikin musulmi shi ma sai ya zo da shi ga yi katarai yau haka da aka so kakka yi kawai irin ta wasu da ya kawai irin ta musulmi kakka shiga irin shiga su ya shiga irin ta musulmi don haka ma cikin ainihin a ka'idodi na jihari aka ce idan muka ci kafirai da yaki to mu hana musu sanya kawa irin kawanmu sannan kuma sa su yi kawa irin kawarsu in sun ka sanya tuwahi babu zunnari a sashen sa zunnari in sun kai kawa ba su daga ce musabir don shi kare ce su da shi ban mata su daga su in ba su bai a ce su arbi ta turma da musulmi an kiyaye da wannan duk wanda ƙa'ida ta wadda a kanta to yau sai an hannu ko kai ka je ya kaso a kai kaso bai din kaso da din kaso da bai wannan to bisa ga ki likita bai magani sai bai magani zai to tun ka sashi ya kan ne ka sashi a shakke na ɗan ka ba ka sa kama da ba ka sa akan kama da kafin yau hakan zan bai kama irin kamata musulunci in za ka yi ta kai yi ta irin kamar da ya kasance musulmi irin kai amma a wannan dukkan ne malum sun ce haram wasu malum kuma su karanta sun ce ta shabbahin gida aka magana ana magana akan makwami wasu malum sun ce ana magana akan haram ko sun ka ce ana magana akan haram in ka yi da niyyar lalle a ga koyi da ko wannan haram amma in ya kasance tuwa ne kana na al'ada ko da ta tashi su da ana sawa babu to ne kana wani kuma bisira misra ba su kosa suka ana sake da domin domin ko ko da suka tashi da su kowayensu da da kun da wani da likitai su ma suka tashi haka nan kamar irin sayan mu kasu wanda kasance ga shi wanda yi imar ko ta tashi yan ka diba hoto ne ga shi da kun da wani da likitai da ki da shi ko da tashi mai koyo ana sai nan a ga irin irin sun tsoro ba na ko hoton shi an ga hoton shi da irin wannan ko to ka duk da su irin su irin su shi ne sun banna ta ga yanka ɗiba salihi na kuma ya musulunci a yanki to kan irin waɗanda ba suna yi akan fashe bugi da suna yi na kawai akan azirar jini tsawa ce kawai su ɗarko ta al'ada ne kai tsawa ce kawai saniya wanda kawai su ɗarko ana yi don haka su ba su kai amma in ya kasance ta gaya yanzu kamar mutanen da kwakwakwa da wando ko shi da wando ga ya ne da suna kai koyi ko ko kuma irin ya ko kuma masu da masu ya ingilanta suna suna suke kai koyi amma wannan ga lalle tabbas duk wanda ka gani da wata kawa nan ga lalle haƙi ko dai shi kasance da ba an gani ko ɗan boko masu zuwa yan gida ko amerika su da ne sama suna koyi shi kaga wannan shi gina da ko mu mu ba al'ada ba shi ba tuwa gina al'ada ba tuwa gina na ta shan gina kafin don kuma ne sace su a inda mara amalu bin ya ce wani malikun da rahimanawa wannan yana tambaya da da ce ko ya halatta a mata niyya kuma in ana niyya ya ake yin niyya ya ce sallar janaza ya halatta a mata niyya ina da ake niyya a innamar amalu bin niyya to inda malikun da da aiki shi na da niyya duk da aiki wanda kasance niyya bai kammala sai da niyya to shi na niyya a sallar janaza ibada ce wanda kasance tana da bukata da niyya kuma niyyar sallar jinaza za ka ce kayan niyyar sallar janaza al'adun mai نويت صلاة الجنازة على حال الميت مقتديا بالإيمان كنت أداء من الإيمان إن ذاك نية لدرجة هكذا إن ذاك إلى هوسا كشينا نية صلاة الجنازة دون زمرة تشيزا كوي دليل سيكي كبرة in kai ka bara kace Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu ko ka ka bara kace alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu in kai ba ba kai addu'a ba ba sai in kai salati kai addu'a in kai yi hamdala kai yi salati kai yi addu'a da yaren ka a na niyya sallar janaza ga namiji ko ga mace ko yi da imani ko na yi niyya sallar janaza ga maza ko mata ko yi da imani ko na yi niyya sallar janaza ga maza da mata ko yi da imani ga wannan shi kenan sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin wasu salatu wassalamu ala rasulillahi Allah ka gafarta mu wani Allah ka ji kamani

zuwan nan ne sai shakka ta kama shi ne sai kuma ya sallah ta shi ko kare sallah yace dai sallah ma saboda jin wanga mallami na bai da ta sai kawai ina ta wanda kake da ta ya wannan matsala a da masaba malikiya watan ba a koyi mamuni da masaba ta malikiya bin shi tambaya wani na da sallah mai raka'a sallah ga mai raka'a hudu ya samu raka'a biyu tare da limami ya ci hotun faye raka a ta yi guda biyu sai wani zo da ya ta sai bura da kashi biyu shi shi ko wani mai gwamnati shi a can ba sai kama bishi bishi bishi daga shi ko sai ana shi ce gashi bishi ko na sai biya to mun yi ta bayani mun ce ƙa'idodi na na ainihin maluma fahimta ce ta maluma da hadisi wani imamu na da ke fahimci hadisi haka zai tabbata masaba kuma ba bayani haka za su tafiya wanda wani imami ya fahimta haka da ɗabbaka kuma ne kuma haka biya da su tafiya don haka ga duk wanda an maliki bai koyi da mai bai koyi da wanda ya mai koyi kuma in ya koyi da mai koyi bai da sallah abin da sallah nan da shi koyin shi ne ko kai ma koyi kai to mai koyi na koyi da mai koyi mai koyi bai koyi da mai koyi saboda ni ka ga ita tiba kayan ne koyi da shi shi ma ne koyi da abin ya zama tasiri ke ne ko maliki ya ba abin

muharram da biyu a wani sannan rajab hudu na mazu Allah ya maka eh? muharram safar biyu a wani juyin shi kuma an san mai muharram safar muharram safar da biyu a wani ba sa ke ba su ne rajab ko wato zulƙida fil hajji muharram sannan rajab zulƙida hadar na zulƙida zulhajji sai muharram sai rajab an kiyaye ko zulƙida zulhajji muharram sannan rajab magar shi adaba ne ya zama dole sana'a da mutum kai eh. siyasa ya tuwai amma na yana na al'ada hmm. su da yake su an lashe addini kamar yana tambaya a kan wanda ya kasance sana'a da mutum kai sai ya sa wannan tuwai a wannan bai da komai in ya kasance sana'a da ta tilata ma ka samu tufafi ba komai kasa amma kana tufafi kana al'ada mai ce in ka da wuce na al'ada ka samu ba komai